Jama'a ma sauraron yau da gobe shirin matasa sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan yammacin talata goma sha bakwai ga watan Nuwamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu yanzu hakan nan kai tsaye ta FM amfani a birnin Yamai masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Faki da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe na kan batun samun guraben karatu a jami'o'i da kuma irin wahalhalun da ɗalibai ke fuskanta musamman ma a arewa. Wannan is like the fifth time so biyar kenan. Na nema ta ja ban samu ba eh gaskiya na yunkurin shiga jami'a sau uku kusan sau uku kenan ba zan zargi kowa ba za ku ji cikakkiyar tattauna wannan da Mahmud Ibrahim Kwariye da wasu ɗalibai a Kano da kewaye za ku ji su a zauren matasa To akan wannan matsala ta neman shiga jami'o'i mun tattauna da Malam Kabir Sufi Sa'id na kwalejin share hagen shiga jami'a da ke Kano wanda shi kuma ya ta'allaka matsalar akan karancin guraben da ake da su a jami'o'in Arewa. gurbin da yake kalilan to kuma sai ya kasance tun da hanyoci a kansa sai kuma wasu su yi kokarin su mai da shi kamar na al'amarin kasuwanci. Mm. To yau filin matasa masu basira na tafi da tattaunawa da nasu Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto. Sai kuma amsoshin tambayar mu ta jiya, inda muka tambaye ku cewa a ganin ku menene abu na farko da Malam Adamu Adamu, sabon shugaban ma'aikatar ilimin Najeriya ya kamata ya da hankali a kai domin bunƙasa fannin ilimi a Najeriya. za ku ji amsoshin tambayar da ma sauran bayanan da muke tafa da su duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To Jamila bari mu fara da hilin matasa masu basira. Kuma matashinmu mai basira na yau shine Nasir Zarumai kamar dai da kuka ji Jamila ta yi bayani kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto wanda ya fara da ba da tarihin shi. So uh, an haife ni a garin Sokoto uh, shekara ta 1973 uh, kuma na tashi a garin sokoto kuma na yi karatuna na firamare da kuma sakandare da kuma jami'a duka a garin sokoto sannan na da harkar da ta shafi na'ura mai kwakwalwa wato computer science bayan na kare na koma janar usman dan fodio a nan sokoto a inda na shiga harkoki waɗanda suka shafi harkar ita a kwamfuta ɗin da kuma koyarwa na fannona waɗanda suka shahi kwamfuta a daidai wannan lokaci kuma na bari na yi na shugabanci harka ta ta ɗan ƙasa wato national idea a lokacin nake shugabantar wannan shiri a jihar sokoto kuma nike kula da duka na'urorin da ake amfani da su sannan daga nan kuma na bari na tafi a majalisar ɗinkin duniya a inda na yi aiki a ƙungiyar lafiya ta duniya wato world health organization a nan kuma hannun zama mai kula da kididdiga wato harka shafi a data game da harkan curutoci wayanda ƙungiyar lafiya ta duniya ke kula a kansu daga nan wurin kuma sai a shekara ta bakwai 2007 kenan sai gwamna wamako a wannan lokaci ya yi mini mai ba da shawara ta musamman wato special advisor ta hanya wadda ta shahi na'ura mai kwakwalwa da kuma sabuwar hanyar sadarwa wato information and communication technology a daidai wannan lokaci su abubuwa wa'anda na yi daga nan kuma a shekarar ta sha uku a tsohon shugaba goodluck jonathan ya naɗa ni a matsayin wakili na jihar sokoto a ma'aikata ko kuma hukumar raba daidai wato federal character commission a wannan wurin kuma na zauna a matsayin kwamishina na federal character commission na yi shekaru guda biyu a wajen daga baya sai shi tsohon kakakin majalisar dokoki ta najeriya wato aminu waziri tambol da zama gwamna a jihar sokoto sai ce to ya kamata mu dawo gida domin mu gina jihar mu a daidai wannan lokacin sai aka dawo da ni aka yi mini kwamishina mai kula da science and technology wato kimiyya da fasaha so wannan shi ne aikin da na samu na samu a dare wannan lokacin kuma shi ne annan ina yi a yanzu. To kin ga matasan ne babu shi yasa dole muka sashi a rukunin matashi. Dole baya ma saboda ya kai arba'in da wani abu. Mm. Yawwa. To ashe matashi a Najeriya <laughs> yanzu ko baya ma a fannin siyasa. Sosai. Gaskiya kan. Allah ya kyauta. Yawwa. To yanzu a ah, sai maganar mu ta tambayar muku To a ganin ku menene abin farko da Malam Adamu Adamu sabon shugaban ma'aikatar ilimin Najeriya ya kamata me da hankali a kai domin bunƙasa fannin ilimi a Najeriya? Ga yadda yawan ku kuka amsa wannan tambayar a Facebook. Aiki ja ko kun san makarantu masu zaman kansu a arewa ba su da ingantattun malamai kuma haka suke karantarwa wanda su kansu malaman wasu karamar sakandare suka gama ba da wata shaida mai kyau ba shawara ta a nan dole a yi tankaɗe da riraya a tace malamai na makarantun gwamnati da na masu zaman kansu sako daga munir sardauna jos Ni a gani na ɗaukan ƙwararrun malamai masu digiri a fannin koyarwa da kuma ba da horo na musamman ga tsofaffin malamai waɗanda ba su da ƙwarewa mai zurfi da kuma gyara muhallin karatun kansa wato learning environment na dalibai sannan kuma a dinga sanya ido akai-akai wato supervision a gani ko malaman na tafiyar da ayyukansu yadda ya kamata waɗannan su ne abubuwan da ya kamata ya sanya su a jaddawalin aikinsa na farko saƙo daga abdulkarim hassan macina malamai a nigeria suna cikin talauci albashin da ake biyan su baya kashe musu gishirwa misali mai digiri ana biyan shi albashin dubu arba'in da uku ta ya wannan zai ishe shi ya ɗauki nauyin kan shi da na iyalin shi ya biya musu abinci ya biya kuɗin hayar gida ya biya kuɗin wuta kuɗin ruwa kuɗin asibitin shi da na iyalin shi har ya kai kanshi zuwa wajen aiki duk cikin dubu arba'in da uku ta yaya mutumin da yake cikin talauci yana tunanin hanyar da zai samo wa iyalin shi abinci ya koya wa ɗalibi karatu har ya fahimta ya kamata minista ya yi hoɓɓasa ya ga an yi implementing tss domin malamai su yi walwala malami ya fi kowa wulaƙanta a najeriya ba su da albashin kirki kuma a ɗauki malamai sosai domin a rage yawan ɗalibai a azuzuwa idan da dama a ƙara gina azuzuwa da makarantu sako daga aminu bala garba Abu na farko da zan shawarci sabon ministan ilimi Malam Adamu Adamu shine kamata ya ya lura da malaman makarantun firamare domin inganta masa albashinsu tare da samun masa isassun kayan aikin da zai taimaka masu inganta karatun yaran da fatan Allah ya taimake shi akan aniyarsa ta alkhairi amen sako daga prince umar marafa ga sol to yanzu ga zauren matasa kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da ɗaliban da ya tattauna da su akan matsalar samun gurbin karatu a jami'o'i musamman ma arewa. Yawa malama ya suna? Farha Rabi Aminu. Yawa. kin shigo jami'a? Da wani sakamakon jarabawa kika shigo? Da jam but amma wannan ba shi ne lokaci na farko da na fara applying ba. Hmm. Wannan is like the fifth time. Sau biyar kenan? Eh. so biyar kenan me ya faru har kika nemi shiga jami'a sau biyar baki samu ba baki cin jarabawa ne na ci jarabawa na ci waya ina na ci ne ko ina na yi jam na yi passing jam point nawa kika samu a jam um, 210 was my first score hmm. 210 and na yi post to me na ci post to me but amma still da admission list ya fito ban ga sunana ba karo na farko kenan that was the first time mm. second time na yi jam na yi post dme awa kuma still ban samu admission ba so after bayan na yi da farko na yi na biyu sai na ce instead of in ta zama a gida ba na yin komai why not na yi enrolling in a diploma program ko wani abu so na yi enrolling for diploma amma duk da haka kuma na yi kokarin in samu admission da jam din again so na yi trying na karo na uku still ban samu ba so da ban samu ba sai na bari na ce maybe in na gama diploma zan yi applying da direct entry in samu so na yi applying da direct entry bayan na gama diploma amma kuma shi ma bai yi working out ba mm. cause akwai ba a yi nasara ba mm. akwai um, interview da ake yi a yi selecting a zaɓi ɗaliban da suke nema yawa a mm. zaɓi ɗaliban da suke nema gurbin karatun bayan an yi za su fitar da ɗaliban da za su ba wa admission so gaskiya i don't know what happened a lokacin maybe ban yi meeting requirements in interview insu ba ko hmm. wani abu tunda ba kamar um, scores suke fitarwa ba a lokacin i think hmm. wayanda aka zabe su kawai za a in aka tashi fitar da admission za a kafe da sunan stars for na de hmm. so bayan wannan lokacin sai ban ƙara applying ba instead kawai sai na applying for wani program din na yi advanced diploma so it was after na yi advanced diploma na gama sannan kuma na yi jam sai na samu admission malaya suna ka ah, abubakar muhammad usman da aka shigo jami'a ah, na shigo no ah, turu de bayan na yi first attempt dina na nema ta jam ban samu ba amma na yi first jami na sami point 38 while su kuma faculty suna san 40 a wannan lokacin to sai na da yake ba na son zauna haka sai na yi kokari na je na shiga diploma program so na yi a anan na samu irin fund din da ake bukata idan za a shigo jami'a da shi to da shi na apply kuma na samu a takaice sau nawa kenan kai yunkurin shiga jami'a baka samu ba eh so biyu ne kawai ana uku kuma eh, na samu ala mafa ya suna suna na Aisha Alfala hmm. sau nawa kika yi yunkurin shiga jami'a eh gaskiya na yunkurin shiga jami'a sau uku to amma na farkon dai dama na san ba zan samu ba ba ni da result a hannu na sai DE na yi tunanin zan sami result ina kafin su yi admitting student unfortunately kuma daga baya sai aka nemi result din in kawo musu koda statement ne na result din su kuma a makaranta ba su bayar ba to kaga wannan dama ba zuwi ba tunda ba ni da result na biyu to na biyun da na nema sai ba su bani ba na saboda na kika samu a na yi diploma to da na yi diploma na fita da upper credit to shi dama ake requesting eh, in mutum yana neman admission to da na nema sai ba su bani ba na zo ina tambayan me dalili da ya sa ban samu admission ba kuma bayan sun ce inda mutum yana da 3.5 za su ba shi admission hmm. gashi na wuce ma ai ya kamata a ce na samu sai suka ce ai ba mu da literature ina da deficiency na wannan literature sai na nemo za su ban admission to saboda haka da na ji wannan rai na ɓaci har kuka ne sai na tafi da na tafi sai na kuma nema na manta ne in rage mazin mm. na farkon ba su gaya mana cewa ba mu da literature ba kawai mun wayi gari ba mu a admission mm. sai na biyun da muka fara processing admission din muna dan bin hanya muna following up mm. me matsalan da ya hana mu samu na farko eh sai wata doctor anan ta ce mana ai literature ne matsalan mu in ba literature ba za su ba mu ba to a lokacin an kusa rufe waye ina ga bai fi saura sati daya ba sai na gaya friends ina na ce to kun nemi admission maza maza ku yi registering WAEC in ba ku nemo ba ba still wannan ya dan ba su ba ku admission ba mm. muka maza a satin remain two days ma a rufe WAEC mm. registration muka registration Allah ya taimake mu a nan muka samu literature muka samu musu nan credit din muka kawo musu da muka kawo musu da wannan da muka samu kenan mm. muna kawowa da muka samu literature daga nan ne dai Allah ya taimake muka samu admission akar muka lawaya suna Muhammad Habib. Eh, sau nawa ka nemi shiga jami'a? A kusan sau uku kenan. Eh, to zan iya cewa yunkuri na farko dai eh, ba zan zargi kowa ba sai kaina. Dalili ku shine na yi jam na da kusan 251 amma kuma saboda wata matsala da na hango kaina na ga ya kamata in tsaya in gama diploma tun da lokacin na diploma. Hmm. so a takaice dai ban yi post utme ba balle in yi tunanin zan ma samu admission through jam hmm. yunkuri na biyu shi ma ba zan zargi kowa ba hmm. ah, kaina zan zarga da kuma kusan in ce ba ni da guidance and counseling a hmm. wannan wato ainihin lokaci dalili ko shine ba da literature kuma still bayan wannan akwai wani deficiency a eh, wato ainihin ssce nawa kenan yunkuri na uku wanda shine na tabbatar cewa na cika kowane ka'ida kuma alhamdulillah na samu admission daga gaba ka samu insha Allah um, malama Abraham ga shi kin yi yunkuri sau biyar idan na tambaye ki a sau biyar dinnan da kika yi me ya faru za ki iya cewa laifin waye ke ce kika gaza ko kuma a kin sami matsala ne daga wasu ko kuma tsarin samun gurabe a jami'a ne laifinsa ko kuma laifin malamai ne mm, kamar na farko problem din was daga wurinmu because sun ce wai um, combination din ba, ba na law ba ne ba it was for political sciences so sai muka jira the following year muka yi rectifying amma kuma still da courses din da suke so din da proper jam score din da kuma scores din na post UME din amma kuma duk da haka babu admission din so i think wannan dai ban san dalilin da ya sa gaskiya ba samu admission din ba sannan for the third occasion still suka ce combination din ba na law ba ne hmm. ba and i think classes su for jam uh, english um, government islamic studies da literature hmm. so sun ce wai ba na um, law bane ba combination din uh. so that was the third time and I don't know. wannan yana nufin kenan kamar akwai gaf wajen na sadarwa tsakaninku da su hukumar makaranta? Eh, azon to idan haka ne ku ne ba kwa neman cikakkun bayanai ko kuma a su ne tsarin ba da bayanan su ga ɗaliban da ke neman shiga uh, ba sa fayyace shi yawa i think problem din daga system ɗin ne saboda ya kamata in za ku su fitar da criteria na admission it has to be okay muna son in fact it's there in the broker za ka duba course ɗin da kake so for example mbbs unit physics chemistry mathematics and english to ka yi applying ka yi filin wa'annan courses ɗin abin da ya kamata a yi shine idan an canja kafin lokacin da za a admitting students to sai a sanar da mutane kan cewa admissions na courses kaza an canja requirements ɗinsu ko kuma should in case mutane sun yi mistake this and this and this and this are the following requirements da muke so for wa'annan courses din ko kuma a times ma za ka yi login onto website ko website in jam ko website in makaranta amma za ka ga babu wani genuine information da yake yi wa mutane bayani ba wani information ah, bayanai cikakku tartibin cikin bayanai babu wasu cikakkun bayanai da suke yi maka bayani akan yadda mutum zai biya sama abin da yake so hmm. malama aisha eh, gashi kin yi wajen sau uku amma na farko da na bikin ce laifinki ne kuma na ukun da kika samu cika ka'ida kika samu wane darasi kika koya to ni dai zan ce na farko ne laifina amma na biyu duk da dai ba ni da literature na samu wa'anda aka ba aka admitin ɗinsu kuma babu wannan to kaga a nan zan iya cewa dai ban da rabo ko kuma dai allah shi ya san matsala amma dai na biyu da na samu wannan eh alhamdulillah tunda da na cika duk wani abu da suke nema a makaranta amma dai mun dan ci wahala dai kafin mu samu wani darasi ka koya eh na koyi darasi da dama <coughs> wanda ya sa ina gaya wa wasu ma cewa in za su nemi admission a faculty of law to ga yanda za su ga yanda za su saboda tsarin su mutane ba sa sanin tsarinsu amma wanda ya nema muka sani mu yanzu muna nuna wasu cewa ga fa yanda za a ku nema kamar yadda wasu 'yan unguwanmu suka zo suna nema na ce in ba su da literature su koma su nemo kafin su nemi admission to duk dai wannan darasi da dama dai mun koya To game da wannan matsala ta neman guraben karatu a jami'o'i mun tambayi Malam Kabiru Sufi Sa'id na kwalejin share fagen shiga jami'a da ke Kano. ai matsalolin musamman a arewacin najeriya matsaloli ne na rashin yawan jami'o'in yaran da ake fitarwa daga matakin sakandare da kuma wasu matakai na gaba da sakandare wanda suke bukatar samun gurbi a jami'a to dukansu za ki ga abun ya musu yawa wato ba da guraben guraben ba za su isa ba jami'ar da take da niyyar daukan mutum dubu goma sha biyar sai ki ga an samu kamar mutum dubu ɗari biyu suna neman shiga to a wannan yanayin kuma za ki ga sai a rasa ta wani mataki ake bi dole sai ki ga an shiga yin wasu abubuwa kuma da suke ba daidai ba kuma wani zai ga kamar gashi ya cancanta din amma bai samu shiga ba saboda babu gurbin a kudancin najeriya akwai jami'o'i masu zaman kansu da suka dan rage wannan matsalar amma a arewacin najeriya rashin yawan jami'o'in ya haddasa wannan wato za ki ga masu neman shiga jami'o'in babu gurbin da za a saka su wannan ma abu ne da ya kamata a duba su masu hannu da shuni ko kuma masu saka jari ya kamata a taimaka musu su yi tunanin buɗe wasu jami'o'in da dama a arewa domin rage wannan wasu kansu a jami'o'in da muke da su a arewa na jihohi da kuma na gwamnatin tarayya din ya kamata a inganta su kuma a yi tunanin ƙara yawan su domin alal hakika a halin yanzu dai yara da yawa suna cikin wani hali yaro zai iya shekara hudu biyar yana neman shiga jami'a ko bai samu ya shiga ba to ya kamata a duba wannan al'amari musamman a arewacin najeriya gurbin da yake kalilan to kuma sai ya kasance tun da an yoci kansa sai kuma wasu su yi kokarin su su mai da shi kamar na al'amarin kasuwanci inda akwai guraben aida ba za a kai ga an yi haka ba karancin guraben ne ya sa kuma wasu sai su ke kokarin samu samarwa kansu wata fa'ida ta kansu ta kashin kansu ba tare da sun yi la'akari da inganta tsarin ba amma wancan matsalar ita ce ta haifar da wannan din rashin samun rashin yawan guraben duk inda aka ɗauki shididdiga za a ga waɗanda suka yi suke bukatar shiga sun ninka waɗanda suke guraben da ake da su har wajen wani lokacin sau goma ko sau ashirin a wasu guraren saboda haka akwai matukar yawa din kuma da rashin jami'o'in da rashin guraben kamar yanzu idan aka duba misali a kudu a jihar ogun a duba a ga jami'o'i nawa ne sai a duba a ga jami'o'in da suke a jihar ogun kadai sun kusa su kamo rabin jami'o'in da ake da su watakila a arewacin najeriya wannan duk abin da ya kamata a duba ne babu guraben gaskiya gwamnatocin jihohi su ma ya kamata a tsaya a duba a ga yiwuwar yadda za a samar da jami'o'i din da kuma su kamar yadda nace a yi kokarin samar da jami'o'i masu zaman kansu musamman a arewacin najeriya rashin jami'o'in da rashin guraben shi ya haddasa wancan wasu mutanen suke kokarin a cin kasuwancinsu a dangane da alamar samar da shiga jami'a din. To ya kamata a mai da hankali a gyaran ilimi tun daga matakin farko wato matakin firamare saboda tabarbarewa da ilimi ya samu gaskiya ya samu ya faru ne daga tushe. Ɗaliban da ake fitarwa daga wannan matakin gaskiya yawancinsu za ki ga wasu su ma tamkar ba su taba shiga aji ba idan suka fito daga waɗannan makarantun wataƙila baya rasa nasaba da wato su kansu masu koyarwa a gurin ya kamata a ce ana ta kokari dai amma ya kamata a ce a duba kokarin yadda za a inganta matakan iliminsu sannan kuma a yi kokarin ganin cewa an samar da malaman da yawa hali yanzu akwai makarantu da dama musamman makarantun karkara da za ka je ka tara wata makaranta da ka ga malaman ba su kai yawan yadda ya kamata ba in ka duba yawan malaman da ɗaliban sai ka ga kamar abun ya musu yawa to wannan ya kamata a fara dubawa tun daga wannan matakin sannan a zo matakin ita kanta a sakandare da kuma matakin gaba da sakandare da mu duk ya kamata a duba su amma dai a hakika akwai buƙatar a yi ƙoƙarin gyara daga tushe ɗin saboda yawanci tun daga can ne abubuwan suke a lalace kuma tun daga nan ne in aka samu aka gyara wannan to kila saman za ta samu sauki da ko sassauci abu ne da yake buƙatar abin da a turance za a ce ma holistic approach wato sai an ɗago ko ina an an ilimi a duka matakan kuma a tinkari samar da ababen ayyukan da malamai suke bukata inganta su kansu malaman a kokarin samar musu su kansu da guraben zuwa zuwa su karo ilimi training da training na malamai din sannan a yi kokarin tabbatar da cewa dukan kowane mataki akwai abin da ake cewa standard to amma saboda abubuwa a baya da yadda aka yi shakuratin bangaro da su aka yi ta yin eh, bin wa'annan abubuwan to yanzu sai a yi kokarin ganin yadda za a yi a gyara an ɗauko gyaran to amma duk da haka akwai buƙatar kuma a yi kokari a tabbatar da haka a inganta su kansu eh, ajujuwan da ake ɗaukan karatuttuka a kowane mataki da kokarin samar da karin makarantun kuma a yi kokarin shigo da bangare mai zaman kansa a samu abin da ake cewa public private partnership a guraren da ake da bukatar haka ne wato abu ne da in har ya ya gagarin hukuma ita kaɗai to ba laifi a jawo masu hannu da shuni a jawo masu zuba jari su shigo cikin al'amarin abu ne da yake bukatar a zo a zauna gaba ki ɗaya watakila za a iya a kiran taro mai mahimmanci kamar education summit da za a tattauna da masu ruwa da tsaki iyaye da masu hannu da shuni kowa ya zo ya faɗi a shawarwarin da yake gani kuma a ba ba laifi idan an kwaikwayo daga wasu kasashen da suke da irin matsaloli irin namu kuma suke kokarin a kan kan matsalolin nasu. gidan tauyewa. Jamila. Na'am. Kin saurari Malam Kabir Sufi Sa'id na kwalejin share hagen shiga jami'a da ke Kano. Mm. Ya ce karancin gurabe ne. Duk wasu matsalolin cikin shawarar da ya bada ya kamata masu hannu da shuni su shigo ya ce idan aka duba kudanci masu hannu da shuni sun shigo cikin harkar fa jami'o'i harkar ilimi mm. to ya kamata amma amma gaskiya ina da da wata shawara anan saboda ko a nan ma mutane da yawa da ba sa samun su shiga jami'a suna koyo ko ta tv ko kuma ta gidan rediyo to wannan ma ya kamata a ce a ɗan yi tunanin yadda za a iya koyarwa tsaya tsaya tsaya tsaya mm. yanzu ina gida a zaune mm. sai in koyi kawai sai in shiga karatun jami'a ta talbijin. Sosai. Ko ta rediyo. Ko ta rediyo. A Amerika. Kamar ni yanzu koyar yadda zan gyara sautin haka na aikin rediyo, ai ta YouTube. kin gani kawai da sabon abu ne amma ai talabijin ne ta nan naje ina kunna kina koya min a nan amma kuma in na je gida sai na kunna <laughs> ni ma na duba na ga yaya zan yi in gyara sautin kenan kina ga akwai hanyar da za a iya yin amfani da wannan fasaha ta youtube wato talbijin ko rediyo mm, kwarai a, inganta haraka ilimi sosai sosai kuma ina son in ga cewa kamar dai na fannin kimiyya da fasaha ɗinnan, sun dan duba sun ga cewa yadda za su yi amfani da wannan dan kin san cewa bincike ya nuna kashi saba'in na mutanen duniya ba su da intanet. Allah ya sa kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto ya ji kuma zai tunani a kai har abun ya watsa a duka arewacin Najeriya. To ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin siyasa yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti ya bada umarni sai injiniya mu Mr. Jona ni ce Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah. Amurka yau ta tantance. ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari This program has come to you from the Voice of America, Washington.